litinin 14 watan fabrairu shekara ta 2022 kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun ta dawa usman ga muhimman kanun su yau 14 ga watan fabrairu rana ce da aka keɓe a kan bikin sallar masoya ta duniya muna ɗauke da yadda shirye-shiryen ke gudana a cikin wani shagon sayar da kayayyaki a birnin yamai a Nouakchott a kasar Mauritania aka gudanar da babban zaman taro karo na biyu kan zaman lafiya a satin da ya shige batutuwan da aka tattauna kan su sun danganta da zaman lafiya rashin tsaro da bangaranci muna ɗauke da cikakken bayani a cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo batun ɗaukaka ƙara bayan da kotu ta yanke hukunci kan batun kasuwanci ko shari'a masu mu barkanmu da sake saduwa sha hudu ga watan ranar soyayya ta duniya bikin sallar da ake gudanarwa a cikin ƙasashe da dama a ƙasar Nijar matasa ne suka fi yin wannan sallar sun hiba ta karhi sosai. Domin sanin takamaimai yadda ake gudanar da bikin wannan sallar Habibu Garba ya fira da Musu Muhammad, ministan amura na da kullum ga kuma abin da yake cewa. Idan aka ci sallar masoya ina ganin sallah ce ta matasa saboda matasa sun fi raya soyayya fiye da waɗanda suka tsufa. Mutanen da suka tsufa a nan Nijar ba sa ba wannan sallar mahimmanci. Wai don kayi aure bai hana ka yi sallar masoya. Balle sabbin ma'aurata har zuwa wasu shekaru suna iya yin wannan sallah ta masoya. Kun san abubuwa suna ci gaba da lokaci da bukata da tunanin mutane. A yanzu wata watakila zobe bai da wata daraja fiye da alawa ko furanni a takaice da yanzu yadda ake sallar ba kamar yadda ake yin da har ila yau dai muna kan batun ranar ta sha hudu ga wannan watan na fabrairu ranar soyayya san valentine a turance a dalilin haka shaguna na kumshe da kayayyaki daban-daban don biyan bukatun abokan ciniki masoya kamar yadda zaku ji a cikin rahoton da rabia mai kano ta shirya mana you Muna a cikin wani shago da ke tsakiyar birnin Yamai a nan akwai laukan kayayyaki musamman masu launin soyayya domin sallar San Valentin kuma a wannan safiya masoya masu mabambantan shekaru suna nan kamar yadda Rosali Lankwande mai sai da kaya ta shaida. Akwai kayan ƙawata guri ko ɗaki, akwai kuma kayan alatu, kyautuka daban-daban da aka riga aka shirya, akwai kuma kwali daban-daban na sarƙoƙi, agogo da rigunan kwana. Cikin masu sayan akwai matasa har ma da Waɗannan mata masu sayayya a wannan wuri ba su tsaga yin abu rabi ba. Kyauta ce ta wani abokina tunda bai iya zuwa da kansa sai ya aiko mu tunda ita ma yarinya tashi a bikiya ta ce kuma aji guda muke. Eh ina son in masa kyauta amma har yanzu ina ga nazarin abin da zai iya burge shi tunda gaskiya ya kamata ya rike ta a matsayin abin tunawa. Tare da kyautar da aka naɗe cikin ado da kalaman soyayya wannan da daddar al'ada za ta ci gaba da 'yan dabonta wajen masoya. An yi wata arangama jiya a wani ƙauyen da'irar Sanam a gundumar Abala da ke jihar Talabere tsakanin jami'an tsaro da wasu mutane ɗauke da bindigogi sama motuna guda uku. Biyu daga cikinsu sun hallaka ɗayan kuma ya tsere yayin da jami'an tsaro biyu suka ji rauni. Ɗaya kuma ya rasu bayan an kai shi asibitin Abala, in ji wata majiyar ta shida ma Studio Kalangu. asusun majalisar ɗinkin duniya da ke kawo agajin gaggawa serf ya taimaka ma ƙasar niger da kuɗi miliyar biyar na sefa don amsa kiran gwamnatin ƙasar niger kan batun agajin gaggawa a game da matsalar cimaka da kasar ke fama da ita a wannan shekarar cikin sama da miliyan biyu na al'ummar kasar da ke cikin matsanancin halin rashin cimaka sama da dubu ɗari uku ne za su samu wannan tallafin na abinci tsawon shekaru guda wato tsawon watanni goma sha biyu kenan masu zuwa cikin jihohi takwas na ƙasar ƙasa kamar yadda sanarwar cibiyar ocha ta bayyana a ranar 11 ga watan fabrairu 2022 a birnin yamai shugaban ƙasar niger ya halarci a satin da ya gabata tare da wasu matasa na shugabanni da goma wato karo na biyu na babbar na ƙasashen afirka kan zaman lafiya a nokshot da ke mauritaniya ta yaya za a yi rigakafin bangaranci da ta'addanci da kuma bunƙasa kwanciyar hankali su ne batutuwan da aka tattauna kansu a lokacin zaman taron rashid awal shugaban kungiyar afriyan ya kasance a wannan zaman taron a kuma karin hasken da ya ma olivier a Gurinmu shi ne yin muhawara bisa batun zaman lafiya da musulunci da tsauran ra'ayi. A ƙarshe kuma mu tsara wata sanarwa da ke cike gibin sanarwa ta farko. Abin muhimmi na wannan taro karo na biyu shi ne damawa da matasa a wajen wannan muhawara. Ni zan halarta wani taro a kan Afirka da tafiyar baƙuncin haure ta barauniyar hanya. Kenan wannan dama ce ga matasan Afirka a wajen wannan haɗuwa mai mahimmanci da zai sa a san ƙalubale da kuma yin muhawara wajen samar da mafita saboda afirka da muke so a yau muna son ta fara ga matasa kungiyar malaman makaranta na firamare Sineba ta yi wata ganawa tare da magoya bayan nata a birnin yamai don tattaunawa kan matsalolin malaman makarantar a cewar magatakardar kungiyar ma'anar wannan haduwar ita ce nuna ma malaman makarantar hanyoyi na daidaita ayyukansu ga dai magatakarda salifu idi a cikin firarsu da mamman ada eh, makasidan wannan taron da ya shiga eh, cikin ba da horo ga manya-manyan jagorori na namu sandika tun daga turai da ke yi abin da ya zo a nan niamey eh, bayan wannan horo za mu ba su eh, akwai abin da muke ce ma arete takardu ne wanda ke ba an sanya wahala da dama cikin ƙasa eh, don ka za mu ba su su inda ba ma sai sun kira nan yamma ba insha Allah yau da wato kwanaki biyu kenan da garin harkana su da ke jihar doso ya samu gidan rediyo da wata kungiya ta girka masa mazauna yankin sun yi ba da buɗe wannan gidan rediyo ga kuma irin murnar da suke nunawa a cikin firarsu da barham hasumi Mun ji daɗi da mun ka samu gidan rediyo a nan garin harka nasu. A da mu dai muna jin sunan gidan rediyo ne, amma yau mu ma an kama na gidan rediyo. In sanarwar rasuwa ce, in biki ne, ko ma menene da ya kamata a bi ta gidan rediyo, to yanzu ba mu zuwa ko ina mu yi shi, kun ba mu biyan kuɗin mota don hakan. Buɗe wannan radiyo wallahi ya yi matuƙar faranta mana rai saboda yana da amfani mai yawa musamman wayar da kawuna da ake yi zai sa jama'a ƙawanci ya fita gare su. Matuƙar godiya muka da anka buɗe mana radio communautaire a harkana sun ji daɗi balle ma mata komin mu ya tashi yau ba mu zuwa wani wuri sai dai mu ma mu zo gaban radio mu mu yi magana wanda muke so bukatun mu su biya kira da za mu kawo musu shine su kawo mana goyon baya mu ma mu samu radiyon mu yayi suna kamar wanda sauran radiyoyi su ma suke da suna mu samu mutane mu ma wanda sun ka kore cikin harkar a sa mana su mu ma namu ya ci gaba da aiki A cikin tsare-tsaren ɗaukar kofin kasashen Afirka ƙungiyar ƙwallon kafa ta jandarmomin ƙasar niger USGN ta faɗi gaban 'yan wasan Birken na ƙasar Maroc inda ta huta daga rukunin na farko wasan ya tashi da wato kwallo biyar da uku jiya sha uku ga watan fabrairu a raba zakari yawo ibrahim kocin 'yan wasan na usjn na jandarmomi ya masu salamatu kadiri tsokaci kan yadda wasan ya wakana. Mun buga karanmu na farko bisa kofin CAF kasar waje da RS Barkan kasar Maroko sai dai kash mun yi gwiwa a ƙasa inda aka ci mu da maki biyar muna da uku. Mun yi ajin lokacin farko mai muni wajibi ne a san da hakan. Mun yi kuskure wajen tsaro. A ajin lokaci na biyu mun kawo gyara a kai hakan ya ba mu damar sanya raga biyu sai dai kuma kash a yayin da muka ɗau ƙoƙari ne aka sake sanya mana raga ta hudu ta hanyar wani kuskuren mai tsaron ragar mu kuma aka sake sanya mana raga ta biyar amma duk da haka ba mu saki ba mun samu mun sanya raga ta uku abun rikewa a nan shine nau'in da muka samu muka yi samun sa raga uku ƙasa waje ya kamata mu yi aiki sosai mu kawo gyara ga kuskuren da muka yi fuskar tsare raga kuma mu sanya raga da dama a nan yame domin mu shiga layi a wannan kwambular tare da cin nasara ga wannan karin da zamu yi insha Allah a gaban Simba FC. a remportant le match, Inch'Allah, fasa o Simba FC. madalla yanzu kuma sai rahoton namu na musamman bayan kotu ta yanke hukunci kan shari'ar da ta shafi kasuwanci da sauransu doka ta tanadi wa'adin da za a ɗaukaka ƙara sai dai wa'adin ya bambanta kamar yadda metro mustapha nebe ya shaida ma bilkisa hamidu Cikin lamogan shari'a a wani lokaci ne mutum ke iya aje ɗaukaka ƙara. A fuskar hukunci mutumin yana da wa'adin kwana goma domin ya saka ɗaukaka ƙara daga sanarwar hukuncin. Ana yin ta ne ta hanyar wallafa takarda a wajen sashen kula da takardun koti graf na masha'arantar da ta yi yanke hukuncin. Idan mutumin na garkame bai da mai masa kariya yana iya ajiye ɗaukaka ƙarar a harabar manajan gidan kasan shi kuma manajan tilas ya isar da takardar ɗaukaka ƙarar a harabar harabar masha'arantar domin lissafa da ita. A cikin lamarin kasuwanci fa? A fuskar kasuwanci mutum na da wa'adin kwana takwas domin ya ajiye ɗaukaka ƙara. To amma ba dukkan harkokin ba ne za su iya kasancewa na a saka musu ɗaukaka ƙara. Yana kan yanayi zuwa yanayi dangance da aunin jayayyar da zai tantance a yarda da ɗaukaka ƙarar ko kuma a'a. In mutum bai yarda ba da yanke hukuncin da aka yi, a wane lokaci zai iya kai ƙarar a gaba? Bayan hanyoyin saka ɗaukaka ƙara an mataki ne da ke kan dalilin ɗaukaka ƙara bayan ɗaukar matakin hukuntawar a nan ma mutunan na da wa'adin da zai iya abin da ake cewa buwar en kasashen to amma a nan daga lokacin da aka sanar da hukuncin ne kan dalilin ɗaukaka ƙarar ko kuma tsakanin bayyanawar hukuncin da zayyanawar matakin ana iya cewa a wannan sa'in matakin hukuncin bai zama kan zartarwa saboda zayyanawar ita ce ke iya sa a zartar da hukuncin misali an kuka ɗau takardar matakin da ya fita daga matakin wucin gadi to lalle sai bayan bayyanawar hukuncin ta isa ne zartarwar ke iya aiwata amma kuma ko da an ƙarasa bayyana hukuncin wa'anda ke kan kes ɗin an sun samu labarin abin da matakin ya kumsa to ba zai iya zama zartarwar hukuncin ba sai bayan bayanin ya fito wani bi ana iya kasancewa cikin wani yanayi inda ake cewa matakin na kan zartarwar shafin takardar minit kamin rajista to ko da ana cikin irin wannan yanayi sai an takardar ta minit din ta samu ne ake iya zartarwar kuma ko a wannan halin ma bai hana a yi bayyanar rajista kadai ne ba za a bayyanawa ba to kin ji a gurguje fasar da za a iya yi game da kalmar hukunci wadda ita ce babban muhimmanci ma ta fuskar hanyar shari'a saboda ta ganan ne matakin da zai ɗauka na sanarwa bangarorin biyu. A sans connaissance nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen hausa na wannan maraicin a yanzu kuma sai barku tare da musa hassan doki da labaru na sashen zubarmanci a yi saurari lafiya masu salam kan isa kaka yadda wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu gaskiya wannan cuta tana baiwa na tsoro sosai ina iya fahimtar ka ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar Kwayar cutar ta sake komowa ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro ka gani ko ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne huta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kada mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.